ba zan kyale ka ba na kai ka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan shi yasa ni gadi to yi masa wannan kukan cewa shi mai iyali ne kuma yana da tsananin bukata he Abu Hurairah he tausaya masa ya kyale shi ko da gari ya waye he manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da Abu Hurairah ya Abu Hurairah ya kuka yi da bakon nan naka na jiya kenan shi manzan Allah ya san bakon ya zo shi sai ke ai ya kawo mun kukan shi mai tsananin bukata ne yana da iyalai da aka fara farahimtuhu ni kuma na tausaya masa ya ma'aikin Allah sai manzan Allah ce karya yake zai dawo Abu Hurairah ce to tunda manzan Allah ce zai dawo sai na yadda eh zai dawo din kuwa dare na biyu ka shiga wannan mutum ya sake zuwa ta'i ba zai komo ba fa amma dare na biyu gashi ya sake zuwa yana ɗiban wannan kaya sai abu huraira ko ya sake kama shi sai sake masa irin waccan magiyar ta jiya ke masa he tausaya masa da gari ya waye she manzo Allah ya sake mata tambaya irin waccan ta jiya ya kuka yi da wannan mutumin yace ya kawo mun kukan mai iyali ne shi kuma ba shi da shi matalauci ne a cikin tsananin bukata ni kuma da ya faɗa haka ya na tausaya masa iman da Allah ce ƙarya yake maka zai dawo he sake dawowa rana ta uku yana ɗiban wannan kaya sai ku abu hurarar ya sake kama shi to ran nan fa a'a yau kan sai na kai ka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi ce bai ce ba zai dawo ba abu huraira ne ce. yau kwana uku kullum na kama ka ka ce ba za ka dawo ba kuma sannan he ka sake dawowa ya ce to yanzu ne, tsaya ka ji zan gaya maka waɗansu kalmomi waɗanda Allah zai amfanar da kai su waɗannan kalmomin waɗannan kalmomi ne ce idan ka zo kwanciya shimfiɗarka ka karanta ayatul kursiyo in ji shaidan ba za ka gushe ba akwai wani mai gadin har gari ya waye wato waye mai gadin kenan mala'ika she gari ya waye she manza Allah ya sake tambayar Abu Huraira ce da shi ya kuka kuma jiya ta ya ma'aikin Allah ai ta yake in kyale shi zai gaya min waɗansu kalmomi wanda idan na faɗe su za a haɗa ni da wani mai kiwo mai gadi yana gadi na ba a shaidan ba zai zo kusa da ni ba har gari ya waye he manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce eh abin da ya faɗa maka ya ne haka ne yanzu wannan addu'ar daga wajen wa take daga wajen shaidan kuma shaidan ne yace shaidan ba zai kusance ka ba idan ka karanta adal kursiyo a lokacin da ka zo kwanciya she manzo Allah ce ya aba huraira ka san wa kuke wannan abin da shi yawan kwana uku yace ni ban san shi ba ce zaka shaytanin ai shaydan ne shaydan ne yazo da siffar mutum yake ɗiban wannan kayan sannan idan ka kama yi maka wannan karyar a nan muna iya fahimtar wanda di ya faɗi magana da take gaskiya ce ko me lalata su dai bai kai ya shaidan ba amma gashi shaiɗan din ya faɗi magana ko manzon Allah ya tabbatar da wannan maganar sai eh dai amma shi fa makaryaci ne amma a wannan bangaren kuma ya faɗi abin da ya faɗa din gaskiya ne addu'a daga shedan kuma sannan maganin shedan da Allah da tun ranar farko Abu Hurairah ya san shedan ne kuna tsammanin ya za a kwashe wataƙila hada ba kai ƙarshen maganar ba to she yake zuwa a siffar mutum don mu samu wannan addu'ar wadda take ita ce aya mafi girma ba girma na yawa ba in na yawa ne ayar bashi ta fi ta ninninka ta wajen uku ko hudu amma darajan girman daraja ayatul kursi ita ce aya mafi girma a cikin alkur'ani to shedan ya ba da maganinsa da kansa na kam yi kokari mu dinga karantawa idan mun je kwanciya Allah zai kare mana gidanmu da gidan makocinmu da na makocin makocinmu to amma abin ne mun zo ga rediyo ga talbijin mun sa a gaba a sa wancan kasar a cire a sa wancan kasar har bacci ika da mutum bai san ma san da baccin ya ɗauke shi wa ballantana zancen karatun atar kursiyu ko kuma amanar rasulu ballantana kuma sun tilba kara gaba ɗayanta mun tafiyar da lokacinmu a sauraron abin da ba zai mana amfani ba mun bar kuma abin da zai mana amfani kuma ita ayatul kursiyin nan duk da ita ce mafi girman aya a cikin alkur'ani mai littafin iziya yana lissafin kara mai janaba karye kaza karye kaza ce sai dai kana iya karanta ayatul kursiyin nan ala wajhi ta'awuzi ta fuskan neman tsari duk da ita tafi girma ka je kusa da makociyarka makociyarka ta kusa to ka je kusa da ita <clears throat> da kai da ita kun shiga halin rashin tsarki kuma kiwa ta kama ku to za ku iya karanta ayatul kursi a cikin wannan halin saboda ta fuskan neman tsari tare da cewa kuma ita ta fi girma a cikin alkur'ani an hana karanta alkur'anin amma ita saboda neman tsari an yadda mutum ya karanta ko da ya je kusa da makociyarsa jikinsu da shi da ita ya ɓaci kuma suna jin kiwa ba su je sun tsaftace jikinsu ba don haka ayatul kursiyo mu riƙe ta mu dinga karanta ta tana maganin dukkan wata musiba a nan duniya don ba musiba ma fiye da sharrin shaidan to Allah zai kare mutum daga sharrin shaidan ko kuma sharrin shaidanu sannan kuma in ana karanta ta a gurbin sallar farilla abin da zai hana mutum shiga aljanna mutuwa ce kawai kaga a duniyar tana da amfanarwa hakan ma a lahira kuma tana da amfanarwa to balle kundi rana ito liman yadda ko da mana suratul bakara karanta ta albarkar da ake samu kidan haka she mu dage mu rabu da waɗancan lokutan ko wancan surutan mu dinga karanta suratul baqara a gidajenmu shedan ya dinga gudu daga gidajen idan shedan ya gudu waye zai zo kuma kaga mala'iku rahama ne za su shigo gidan kenan Allah ya sa mu dace to akwai masu neman addu'a wani bawan Allah an ce matarsa yau sati biyu ta bata ba a ganta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ka fito mishi da matarsa Allah ka fito mishi da matarsa Allah ka bayyana masa ita da wanda kuma ice min yana cikin wani hali do Allah yana roƙonku Allah ya bashi mafita a cikin wannan halin da yake ciki to gaba ɗaya da mu da shi Allah ya ba mu mafita a cikin halin da muke ciki ah, na rayuwa da na arjihu da na firgitin rayuwa muna roƙon Allah da ya fitar da mu Allah shi yaye mana to wannan shine a takaice dan abin da na so ne mana magana akan farala ta ayatul to da yake an samu dan ƙarin lokaci bari in dora da wannan maganar ta sabuwar shekara da Allah ya kawo mu ko da liman ya zo ya yi dai to shi kenan shi tasa za ta fi abin nan fitowa sosai ba ƙaramin ni'ima ba ce Allah ya mana Allah ya mun yi maka shekarar nan har ta ƙare ba kwanta asibiti ba baka karye ba baka yi wani abu ba Allah ya sa shekarar rute lafiya har ga sabuwa ta zo to daga cin godiya ta wannan ni'ima da Allah ya mana mu ƙara ayyuka na gari kamar yadda malam mai risala ke cewa ƙarin aiki yana ƙara imani imani yana ƙaruwa da ƙaruwar aiki na gari wayan kusubi na ƙasiha kuma yana tawaya eh, wato da eh, tauye aiki to mu nemi ƙarin ayyuka na gari wanda za su sa wato mu ƙara samun guzuri na ranar gobe alƙiyama. kuma ah, akwai hadisin da ke mana maganar cewa ka amfani abu biyar kafin biyar ya zo ya same ka igitanin kamsin kabla kamsin ka amfani abu biyar kafin biyar ya zo ya same ka hayatika kabla mautika rayuwarka kafin mutuwarka to yanzu Allah ya sa muna rayi. to mi amfani da wannan rayuwar kafin mutuwa ta zo a rufe fayil ɗinmu in ba Allah ya sami ‘ya'ya na gari mun bari ba. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله